yau dai ranar 29 ko kuma ran 30 ne 30 ne ga watan ga watan sha'ban saboda haka gobe idan allah yarda muna fata shine ranar azumi kowa zai tashi da azumi in an gani ko ba a gani ba tun da giya an nemi ganinsa ba a gan shi ba saboda haka gobe za mu tashi da niyar za mu kwana da niyyar azumi yau gobe za mu tashi da azumi allah shi karbi azuminmu kuma ya tabbatar da zukatanmu a kan abin da Allah ya umarce mu da shi mu yi shi mu samu yardar Allah mu samu kuma bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimaka